Ibraniyawa Sura goma sha biyu Saboda haka, da yake taron shaidu masu yawa kwarai sun kewaye mu, bari mu tube dukan abin da zai hana mu, da kuma kowane zunubi da ya rike mu kam-kam, bari kuma mu yi tserin nan da aka sa a gaban mu cikin naciya. Bari mu kafa ido ga Yesu, wanda shi ne tushen ban gaskiyarmu, da kuma mai kawo cikawar ban gaskiyarmu. saboda farin cikin da aka sa a gabansa ya jimrewa giciye ya mai da abin kunya ba kome ba a yanzu kuma yana zaune a hannun daman kujerar mulkin Allah ku lura fa da wannan mutumin da ya yi haƙuri da irin kiyayar da masu zunubi suka yi masa domin kada ku gaji ko kuwa ku da zuciya a cikin kokuwarku gaba da zunubi fama da kuka yi ba ta kai ku ga zub da jininku ba, ko kun mance ne da maganar karfafa wanda Allah ya yi, wanda kuma take ce da ku ’ya'yansa? Ya ɗana, kada ga mai da horon Ubangiji abin banza, kada ga fidda zuciya idan ya sauta maka, gama Ubangiji yakan horar da duk wanda yake kauna, yakan kuma hori duk ɗan da ya karɓa. Ku jimre da wuyar da kuke sha, ku doka horarwa ce, ta haka. Allah yana yi da ku kamar ‘ya'yansa kenan, wane da ne babansa ba yi masa horo? Idan ba a yi muku horon nan da ake wa dukan ‘ya'yan Allah ba, to, ku shegu ne kenan, ba ‘ya'yan gida ba. Banda haka ma, muna da ubanni na jiki waɗanda suke yi mana horo, mu kuwa muna girmama su, ashe, ba za mu fi yarda da horon ubanmu na ruhaniya. domin mu rayu ba ubanninmu na jiki suka yi mana horo na dan lokaci ta hanyar da ta fi kyau a ganinsu amma allah ya yi mana horo saboda amfaninmu ne domin mu sami rabonmu cikin tsarkinsa duk horon da aka yi mana yakan kawo zafi a lokacin ba jin daɗi ba amma daga baya yakan haifar da adalci da salama ga duk waɗanda suka yi koyi da horon. Saboda haka, ku mike hannuwanku da suka gaji, ku kuma karfafa gwiwoyinku marasa karfi, ku mike hanyoyi domin kafafunku, domin kada mai ciwon kafa ya sami damuwa, maimakon warkewa. Ku yi iyakacin kokari ku zauna lafiya da kowa, ku kuma zama da tsarki, gama ba wanda zai ga Ubangiji idan ba tare da tsarki ba. ku lura fa kada kowa ya kasa samun alherin Allah, ku yi hankali kada wani ya zama kamar tushen dacin rai wanda yakan kawo barna ya kuma kasantar da al'umma gaba ɗaya. Ku lura fa kada wani ya zama mai lalata ko mara halin Allah kamar isuwa wanda ya sayar da gadonsa na ɗan fari saboda kwarya ɗaya ta na abinci. Daga baya, kamar yadda kun sani, sa'ada ya so ya karbi gadon albarkar nan sai aka kishi bai kuwa sami zarafin yin gyara ba ko da yake ya nemi albarkar nan da hawaye ba ku zo wurin babban tudun sinai wanda ana iya tabawa ba ko wurin wuta mai ci sosai ko wurin duhu bakin kirin ko babban hadari ko busar kaho ko kuwa murya mai yin magana yadda masu jinta suka yi roko cewa kada a ci gaba da yi musu maganar. suka yi roƙon ne domin ba su iya jimre wa umarnin nan da aka bayar ba cewa ko da dabba ce ta taba babban tudun sai a jajjafe ta har ta mutu wannan abin da suka gani ya zama abin tsoro kwarai har ma musa ya ce jikina yana rawa saboda tsoro amma kun zo wurin babban tudun sihiyona ne da birnin allah mai rai wato urshalima ta sama da taron farin ciki na mala'iku masu dumbin yawa. Kun zo ga jama'ar masu bi ‘ya'yan fari waɗanda sunayensu suna a rubuce a sama, kun zo wurin Allah wanda shine mai yi wa kowa shari'a da wurin ruhohi mutane masu adalci waɗanda aka mai da su cikakku. Kun zo wurin Yesu wanda shine mai tsayawa tsakanin Allah da mutanensa a cikin sabuwar yarjejeniya da kuma wurin jinin nan. da aka yayafa wanda yake yin magana mafi kyau fiye da jinin habila ku lura fa kada ku kishi wanda yake magana ku sani cewa su waɗanda suka ki su karbi wanda ya yi musu gargadi a nan duniya ba su tsira ba balle famu ta yaya mu za mu tsira idan mun ki wanda yake mana gargadi daga sama a lokacin kuwa murya allah ta girgiza duniya amma yanzu ya yi alkawari cewa zan girgiza duniya sau ɗaya kuma ba duniya kaɗai ba amma har da samai wannan magana sau ɗaya kuma ta nuna za a kawar da abin da aka girgiza wato za a kawar da abubuwa da aka halitta domin abubuwa da ba za a iya girgiza su ba su kasance to da yake muna karɓar mulkin da ba za a iya girgiza ba, bari mu yi godiya, mu kuma mika wa Allah sujalla da ta dace a cikin tsoro da ban girma, gama mu wuta ne mai cinyewa.